A daidai wannan lokaci na jajibirin fara bawa bakaloriya, tarurruka ne ake shiryawa domin haɗuwa waɗanda za su kula da tsara jarabawa a cikin kowace santa ta jarabawa. Misali santa ta goma da ke makaranta Isa Kurambe, kamar yadda shugaban alƙalin jarabawa Aliyu Wuba yake shaidawa. Muna wa kowa da kowa akan gudunmawar da ya kamata su kawo daga bangaren masu duba sakamakon aikin masu jarabawa haka kuma su ne za su saka ido. tunda safiyar gobe ne za a fara jarabawa. Ofishin daraktan da ke kula da jarabawar bakaloriya tun tuni suka saka kayayyaki duka da ya kamata. Don haka kada wani ɗalibi ya ce abani da bai taɓa gani ba, a abani da ya taɓa gani don haka a mayar da hankali kuma a lokacin da aka shiga ɗakin jarabawa babu wata magana sadarwa ga kowane kuma muna jan hankali masu saka ido su kula da kyau kada a samu satar jarabawa. Jarabawa ce da ya kamata ɗalibai su kasance a natse duka da matsalolin da suka sha fama da su wajen kammala jadawalin tsarin karatun shekara. Bubakar Saini ɗalibin makarantar Lise ne, kuma yana daga cikin ɗalibai masu fuskantar wannan jarabawa ta baccalaureate shekarar bana. Ya yi fatan a ƙara ɗage lokaci domin baiwa kowane ɗalibi damar shiryawa da kyau. Ganiyar da aka sha gudanar da yashin aiki a ɓangaren ɗalibai da ma ɓangaren malamai. A gaskiya Bana iya cewa duka mun shirya domin tunkarar sharabawar Abin da na sani dai akwai da yawa daga cikinmu da za su iya fitar da kansu, akwai kuma waɗanda za su shiga cikin mawayacin hali. Saboda ko jarabawa ta biyu da muka yi, mun yi ta ne a lokacin da malamai suke yashin aiki. Sai dai ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu ga abin da Allah A wannan shekara a jimilce ɗalibai dubu arba'in da shida da ɗari tara da da biyu ne za su fuskanci wannan bawa bakaloriya. Adadin da ya sha bamban da shekarar bara da karuwar kashi shida da digo biyar cikin ɗari.